السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأزواجه وذرياته وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستمسك بسنته إلى يوم الدين أما بعد اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه يومنا ترى وتنزل القادة هجرا من زون الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم تبود ليلة دريه دا أربعين دا أوكو wanda ya daidai da tara ga watan shida miladiya dubu biyu Allah tabaraka wa ta'ala muke roko da mana dace da dukkan alkhairi na duniya da na lahira domin tsarkin sunayensa muna da cikin wannan littafi salasun wasu na kaswa min nihayatin zalimi wato kristoshi wato sittin da uku daga cikin ƙarshen azalumi Allah ka tsare mu da zalunci a yau mu muna cikin wannan namba ta sha uku laƙada kana lissaba in fi maskanihim aya wanda jiya mun tafi ciki da dama kuma an yi bayani akan kaɗan daga cikin abin da ya faru ga waɗannan mutane Allah ya ba su gonaki ga albarka ga arziki ko ta ina har ya kai ga aka ce daidai da wahala ta tsinka ma Allah ya ɗaukake masu matansu sai dai su ɗauki kwando ko su ɗauki maktal wannan abin da ake zuba abu ciki su yawo da shi kawai ta karkashin itacen sai 'ya'yan su zubo da kansu su cika kwando su komo gida ba sai an sha wahalan kakkaɓowa ba sai an sha wahalan tsinkowa ba wannan babbar kyauta ce daga Allah tabaraka wa ta'ala kuma sannan kayan marmari kowane yanayi kowane lokaci akwai abubuwa na man mamaki kayan su daɗin su babu irin su a wannan wurin sai wurin ake samun su masu daɗi ne aka yi magana aka ce jiya an ce wa baddalnahum bi ne da watai uklin khamsin wa asalin sannan bayan haka nan wa in min sidirin shi ake bayani ana sharhin wannan abin da aka yi masu da suka tawaye suka ƙi gode ma Allah suka yi fito na fito da Allah tabaraka wa ta'ala daga naka ka ce to ni'imar nan yanzu za a kwace ta na haka maimakon waɗannan kayan marmari da suke ce masu daɗi sai aka canza masu da wasu abubuwa ga sunan guda uku hamt wa asalin da kuma wa shay'in min sidrin qalil ga wannan aka ba su wani irin abun ba daɗi kamar kaya gare ma in an zo an ce mu damu mutane sai goruba yanzu goruba duk da dai yanzu an ce tana da magunguna an gano tana da magani amma ba cinta da yunwa idan ci dan magani ko gara ma wancan abun na ciki wanda suke ce makwalo da ba ta bushe ba in wancan na cikin yayi kama da kwakwa idan mutum ya budo shi shi zai iya yi ya ci da yawa tunda shi na <laughs> wala zari ke da an koma kawai gashi da daɗi kaman kwakwa har da ruwa-ruwa yake da shi kaman dai wannan kwakwar da take da ruwa to shi ma yana da abu a cikin shi can in ka buɗe shi ka buto za ka gan shi kamar kwakwa sannan da ruwa a ciki shi ma mai garɗi kamar ruwan kwakwan nan duk da ba girma baya da yawa bai kai girman kwakwa ba amma duk na da daɗi in ɗanye ne za ka iya kaci wannan sosai amma goruba ta bushe malam ka zo kana jin yunwa ce ma ga goruba kai sai dai magani tunda yanzu tana an gano tana da magani suna da magani sosai da wannan goruban nan da aduwa suna magani sosai suna da magani mutum yana samun su idan mutum yana da hawan jini ko yana da damuwa ta abin nan yawanci suna magani sosai na ga wani bawan Allah magana kan shi sosai kuma sannan ma an gwada mujarrab ne idan mutum yana da shiga ko yana da abun nan sun damai sosai idan yana shan ruwan goruba sha a shayi ko ya rika shan wannan aduwa ka tsotsa da safe kana tsotsanta da sassafe da abun nan ba suna maganin wannan abun sosai insha Allah ta'ala wani ma an kai shi asibiti ma ya raga raga kawai ita mai asibitin ta ce kada a mai komi za ta gaya mai abin da za a yi shine ta gaya mai ta ce a ji a nemo goruba a kawo addu'a in ka kasha za ka ji abin da za ka ji mujarrab ne ina da su fa yanzu nan in ne shiga ina da su sosai na an san na sani saboda an gwada sosai in kana da damuwa wasu abubuwa irin waɗannan ka aje su rana ka tashi kawai ka ji abin nan ba sai ka ji asibiti ba da ka sha ruwan ruwan goruban nan ka jika ta ka sha shayi ko ka jika ta ruwa kawai ta jika sosai kaman ta jika kawai ruwan ka kurɓa ruwan ko ka cinye hadda abun nan din aka ji insha Allah yana yana da amfani sosai haka nan ita addu'a na akwai lifton din su ma ko to kaji ma aji ga mai magunguna nan Islamic chemist ya ce medicine akwai ma lifton din su eh, ga wannan lifton din ya fi saukin shayi eh lifton din ya fi wanda zaka saka kawai a shayi Allah zani a baka ko gada ko in ka gwada nan za mu ganka garau wannan tatatan zaka rage ta eh to yin abu ya ragu eh can na can ko Allah ya ba mu dace amma dai aka ji dan sauki aka ci gaba da rarrafa ana ƙara abin nan ba da dama dama ba <laughs> yare yan Nijar ce da dama dama ce da dama na cikin Lipton oh goruban ko eh sosai ta sun gane akwai maganin ne a ciki sukan mata musamman masu juna biyu in ta samu goruba ai gode ma za ta yi ta yi zai ce goru ba yana tuna masu bayan sun sai su zaje mata da daddaren lantawa ba za ta yi ku ba sai eh, san baku wanda zai tana so sosai ta aiko mijin ta a san mata in ta ji an tuna mata mata ba da addu'a mata da ba da addu'a ta wata rana wani shi da ba aka aiko shiga ga aka aiko shi aka ce ba aka ce za a ci kowa goru da su zuwa da za a yi ta ce zai ci ba <laughs> ka za ka yi ta faɗa koya ka nemo ba kawai ya ce ka wajen ugon sulusi suna kasa na kasa ba na wurin ka zama wasu kawai ba shi ke ba in ba wanda abu aka bata ba malam ba za ta zauna lafiya ba nan gaban ku na tambayi likitoci na ce wai da gangan suke wannan abun likitoci suka ce ba da gangan ba ne idan tana cikin wannan halin to ita abin da ta fi so kawai abin da zai kwantar mata da hankali abin da ta tunan nan a bata kawai shi ke nan ta ji daɗi hankalinta ya kwanta kowane iri ne ta baɗi kawai inda da hali a nemo shi kawai bata wadanda ce yalo wadanda ce waye duk abin da ta nemo kawai ka taimaka ka nemo shi masifar da take sha inda zaka ganta a fili ko ya fi haka zaka nemo to ba za ta taimake ta ba kaga lokacin kuma na wucewa idan ya wuce shi kenan ba ko ka kawo kace gaje ta ce me zan da shi kuma kaga shi wata bukata ce akwai wadda dabino za ta ce take so amma kuma kwallon <laughs> Yadda ce kwallon za ba ta ya ka zuwa ta bada dabinan ta dau kwallon ta sa baki ta ta tsotsowai shi ta ke so yanzu ba dabinan ma kwallon dabinan ta ke so ta na? eh to kaji ko wata kuma wai kafar kaza da kan eh kafar kaza da kan akwai inda ake sai da kafar kaza da kan saboda su kafar hun da kan sai baka sai inda ake sai da kafar kaza da kai ba a wina ruwanka yanzu kuma wallahi malam sani akwai inda ake sai da su kafafun da kan kawai to ba za su yanzu kai baka da bukatar su amma inda kana da wadda za ta turo ka da na gaya ma wurin <laughs> eh roman kawai to kaji ko <laughs> a wala zai kai ai zamanin kai ya wuce su baka gari wani rikicin amma wanda suke da yaran mata ai sun san wani rikicin sun sani zata za ta tashi wata rana ta ce sai ta sha fanta cikin dare za ta raka da daddare kaga tana ta mutsu mutsu kace lafiya ta ce fanta fanta za ta sha kawai shi yasa wani mai shagon ya ce shi saboda mata ko dan saboda ya samu lada shi yasa ya sa yaran shi doka ya ce duk yadda za a yi kasu yadda ba fanta a shagon nan in suka ga dare ya kusa su duba su ga akwai fanta in babu su je su so ta su aji ya ce saboda wata matan sai tsakar dare ta ce fanta za ta sha kaga mijin na zai nemo fanta to in an akwai ta a nan kaga da an zo sai a samu ya ce akwai da aka zo ba fantan nan Allah ya sa akwai sauran guda ɗaya da aka ce ana neman fantan nan babu irin yadda hankalin mutumin ne ya tashi ya ce to ta ki bacci tun karfe kaza take fama ya nemi fanta duri kaza ci gashi nan ma babu aka duba aka duba can Allah ya sa a karkashi aka lalubo guda ɗaya ya ce alhamdulillah alhamdulillah aka kai mata fantan nan kuma ta kurɓa yan kaɗan ta ce ta yi shikenan ba duka za ta shege kwalbar ba ta ce shi kenan hankalinta ya kwanta a shafanta wata ta ce ruwan sanyi ta ce wallahi tallahi so take ta sha ruwa mai kankara ta yadda za ka yi ta ce gaba ɗaya ji take cikin ta kama ana gobara ba ruwan sanyin nan ta sha ba ita ba za a zauna lafiya ba to ba zai ka tafi neman shi ba wannan abun fa a zama ta yin ana dariya ya ta ce abin nan dai da kake ganin kamar wasu wasa da ba dai in baka ajiya kwana bakwai <laughs> ka ce wallahi kwana ɗaya a dai ku rike abinku Allah dai sauka lafiya za a sauka lafiya so mu rika tausaya musu idan suna cikin wannan halin gaskiya likitoci sun ce ba da gangan suke ba malaman tsibbu sun ce ba da gangan ba ne ba so take ta wahalar da mutane ba ita ɗabi'a halin da suke ciki ne ce ta kaɗa masu wani abu akwai ba wadda fa ta ba in juna biyun ta fa ya tashi sai ta ci farar ƙasa wata bayi ma take zuwa ta shaƙi wannan bayin masai wannan masan na bayi wallahi ba ta shaƙe ta ba zai ta wuni ba lafiya sai ta shaƙi masai kaga wannan nata ai wadda ta ce goro wata namijin goron wani uban wata shi take so goron nan kullum da dole da shi in babu shi ta ce ma za ta ci goron nan ta baji in ka lura da menene wannan abin da take duk da abin fana canza amma wata sai ya zama wata kila har ta gama bai wuce abu uku ba wanda take faɗi ta faɗi wannan yau ta faɗi wannan gobe wata ta ce gauta wadda ta ce yalon wannan mai zane-zanen yalan bello wadda ce yalan bello ta ke so malam bashir ka ce ban ji ba wannan yalan bellon nan wannan bello ya saba mutane aiki wadda ta ce agwaluwa wannan abu wadda ta ce wannan da ake zarowa ciyo wadda ce shi take so sai ka ne yanzu kai aka ce ka nemo ciyo malam zane wajen ina za ka nuba yanzu <laughs> <laughs> wata kuma ta ce balambu to wadda ta fara saro aiki hmm? wata kuma kashi ta ce ita wallahi yau ba abinda take so a duniyan nan gaba ɗaya banda ta ci takwashi wanda za ta rika gatsa ɗin da tsiya shi take so shi yau yi ce takwashi take so malam kaji wata rana a cikin wani karatu ake wani karatu su yanzu suka ji wannan maganan ana ce a taimaka masu daɗi za su ji saboda gaskiya matsala ce sosai tana damun su dan suka tashi kada ai ta zagin su ana cewa ƙarya suke likitoci mun tambaye sun ce ba ƙarya suke ba ibn al-qayyim yayi magana yace wannan ɗabi'an su ne a wannan lokacin to in sun yi a taimake su da wannan abun ku taimaka musu kalli wannan nauyin abun babban matsala ce wannan abun na wanda ta ce magariya wannan wannan da za ta gurgura wannan magariya take so ba ba su sosai ima na ji kaji ma malam sani ko dai ke kai hoyin yanzu ba ruwanka amma ka sani saboda ƴaƴanka ba zai ga masu ba kaga sun ki ba sai kai masu faɗa ba gaskiya ne kace to yanzu kuna da iyalai irin wannan ku rika kula da su gurin gurgurdan hali abin da cewa yayi su kansu jariran na ciki su kan tabu idan uwar ta buƙaci waɗannan abun aka ƙi in ba su samu ba a sosai ai ba da wasa muke ba magana ce ta gaske a lokacin da suke wannan halin a ba su abin da suke son nan gwargwadon hali yana sa jaririn ya ƙara lafiya shi ma ya fito da kuzari ga ƙwaƙwalwa ga lafiya amma komi kai marowaci kai masu kai majariri rowa to jaririn nan zai fito ba sifafe ba ka ka na? to ba sai ka neme ta yanzu <laughs> akwai masu wuya ya kan lallashe ta kace ce tsakani da Allah ba da iya nemo rama matse yanzu ko ya kuwa ka don Allah ki haƙuri wallahi da ki sa ni neman rama matse yanzu cikin daren nan gara ki sa ni in kawo miki ga sassan kaza da rama matse yanzu in matashi ne ma to shi ya san wata rama matse ya kawai za a ta yi da shi ne ya rika neman ya kai bugu to ai <laughs> now eh eh eh ka ji alarama kun ji fa alarama na magana to iki motsa ta ce ya mutu eh sai motsa sosai ya <laughs> wallahi haka yake suna ci zaka ga in suka ji daɗi su ce kaji shi ba har yana ta motsi yana ta jin daɗi wani jariri wai suka nemi abu ba ba su ba kun ji ruwa alarama in suka nemi abu ba ba ba dan jaririn sai ya shuru ya yi kamar ya yi bacci to an basu su haushi shi da maman shi idan ko suka samu abin da suke so sai ga yana ta motsi kai ka ce yana tsalle yana jin daɗi haka suke wallahi ko lifton ne ta ce ga irin wanda take so ka je ka nemo shi duk wanda za ka ba ta yi ma wanda ta ce yadda ta yi ta shuru to kuma in jaririn nan ya yi shuru to su kuma hankalinsu ya tashi ya yau ba su ji jaririn nan ya motsa ba ba su ji shi ya yi motsi ba to masifa kenan tsoron ne in ta ɗauro maka tadda tana ta kuka me ya faru ta ce ba jaririn na ya kwanan shi bai motsa ba ta ji shi shuru to mi kike so yanzu a so maki ke ci a so jaririn nan ya motsa ita ce rama matse eh, tam ɗaya dai ka nemi kasuwar laraba <laughs> eh ni na ganin ko mustaqbal na mutane yana sa abun ya canza kun zo wata rana muna karatu sai na tambayi malaminmu tambaya ce jami'a cewa yayi ma a bari wannan tambayar sai an zo an dubo ta cikin madarajin salikin ce mashi nayi to malam yanzu mu mu wajen babin Amurbil bil ma'ruf wan nahyi munkar idan ka ga mutane suna yin abin da ba daidai ba kan ji haushi ko da ba za ka iya hana su ba sai ka ji baka ji dadin abin nan ba da kana da iko da ka hana su yin wannan abu to amma baka da iko kuma kai ba hukuma bane kai ba abun nan bane balle ka hana su sai na ce to su aljanu ai akwai mutanen kirki su ma a cikin su me yasa su ba sa hana banna misali yanzu aljanu suka zo suka ga mutane sun fito kamar mata masu fitowa su tsaya su yawon banza ai kaga su ba a ganin su sai na ce me yasa ba za su kore su ba kawai su tsula ba su bulala su koma gida kun gane tambaya na ce mashi ai ya kamata mu tun da ƴan uwanmu in mun zo amru bil ma'ruf za mu ga wani abun wani abun ba mu iya hana su ai dan muna iya mubaraza mu fito mu ga su suna ganin mu muna ganin su to me yasa su aljanu na kirkin su su ba za su yi amru bil ma'ruf ba ta hanyar su hana mutane waɗanda suke banna su tun da ba a ganin su yace kai yace a bari bayan da aka yi bincike ya dawo sai ya ce wannan tambayan da aka yi ya ce wato abin da ke faruwa Shi ne gwargwadon cigaban mutane gwargwadon ci gaban su ma aljanin da ke tare da su idan mutane suna son Amurbil maarufi sosai har suka yawa to su ma cikin can sai a samu masu yawa waɗanda suke goya masu baya wajen Amurbil maarufi wannan wa munkar idan cikin mutane aka yi kaɗan to su ma can sai a yi kaɗan to su ba su iya faɗa ma da na cikinsu balle su tsallako su yi namu kun fahimci magana so in suka zo yin amur bil ma'ruf a nasu ma su ma suna fama da nasu balle su tsallako sannan nasun kuma su da suna son na mutanen su ma su rika yin banna in suka zo wajen fada da mutane akan ca me yasa suke yin ba daidai ba shedanun su yi mutanen suke su ma kun gane magana to saboda haka ba sa yadda su ma sai su ƙara ƙarfafa ma waɗannan shedanun na yan adam ƙarfi su ma sai su taimake su to don haka sai su rika fada su biyu waɗannan sun zo su sai amru bil ma'rufi waɗanda suke son bannan ta karu sai su ta faɗa da su mu kuma ba ma ganin su ma ana fadan balle mu taya su ko bai fito ba magana to dai kenan sai ya ce sannan yanda muka ci gaba haka su ma suke ci gaba yanzu misali kamar can kasashen da suke hawa jirage ko suke hawa wani abu ko suke hawa suke tashi sama ko suke fada da makami irin wanda suke manya-manyan makamai to shaidaninsu su ma suna da irin wannan makaman haka suke fada da 'yan wurin to inda ake harbi da kwari da baka kuma to su ma naku aljanun na nan wurin iyanan suka tsaya su ma da kwari da baka suke fada saboda haka in za ka gan shi a irin nan to kakan gan shi da irin mu abin da muke sarrafawa ne in za ka gan shi saboda haka shi yasa ake iya ganin su akan mashin ko su ɗau mutum a kan mashin ko su ɗau mutum a kan mota kaga kawai fihu sun kai ka wani gari to da can ne jirgin sama za su ɗauke ka saboda su jiragen sama ne can wurinsu da yawa nan kuma tun da mashina ne da motoci to su ma irin abin da suke fitowa da shi kenan saboda ba zai saba ma abin da muka sani ba domin yanzu kai kana ka saba a ƙasa kaga za a ɗauke ka jirgin sama ba dole ka ce saboda me ba haka ne amma in ka za a ɗauke ka a mashin fa dama mashin aka san kana hawa an san kana hawa mota an san kana to in za su kama ka ko za su yi ma wani abu ta nan za su zo a irin wannan ci gaban namu daidai hadaran mu daidai hadararsu. su wanda suka wuce mu su ma irin wannan su ma sun wuce ma irin wannan ya fito na ko kun doki in za su zo tu ba su wuce nan in a kawai ne duk wanda za a gari in aljeri ne ko wani abu ko ya hau doki ko ya wani abu ya sukuwa ya dai kace kaji sukuwar dawaki jiya da daddare ba ka cewa ka ji ƙarar mota mhm. to nan suke ko ya hau jaki baki kirin ko gaishe shi da kare baki kirin to na to abin da ke can wurin kenan to haka ya fito ka yi wa bula <laughs> wadda mun fita wani wuri can daban mu dawo قال ابن عباس ومجاهد وغير واحد عبد الله بن عباس ده مجاهد da wanda ma ba mutum ɗaya ma da yawa suka ce ɗin nan min aklin wannan da wata uklin hamtin hamtin ɗin huwa ara ara shine wannan itace ara kamar itace ne wa asalin huwa tsurfa in an ce asalin shi ko turfa goruba kenan wannan yana nan cikin albidaya wani nihaya ko kuma mu gama irin wannan danginta goruba ko giginya in an samu wannan dai sai dai ta ɓaci ran nan da wani ya magana wanda aka kama na yana ba da labari yake cewa wani lokaci kuma cikin dajin nan sai dai a samu masu mangoro ko a samu masu giginya hidina tana da wannan ce ka aiko aiki ya kai mutumin da ya saba ya ci shinkafa da miya da abun nan da nama ko ya ci abinci da safe karya hadda kuma in ya faɗi fa duk sanda ya faɗi sai ya faɗi ya shi saboda ya san matsayin hajjiya ya ce har hajjiya sama hajjiya haka ake kawo mata mangoro to kaga wannan abun ka Allah ka tsare mu da wannan wanda suka shiga wannan abu ya Allah ka kubutar da su su kuma waɗanda suke yi Allah ka shirye da su su gane wannan abu su gane wannan abu ba daidai bane wannan zalunci su bari su bari ka abun nan bai yi ba yanzu fa ruwan nan duka yawanci mutanen nan suna can suna shan ruwan nan a cikin daji duk ruwan da za a yi a kan sai kare ba sutura ba wanka ba wanki ba malam gaja gaja kuma ga ruwa mutum duka ga ba abin da zai ci yanzu ruwa ya ma duka baka ci komai mai dumi-dumi ba ya kake ji kuma da safen kace baka da lafiya sai sun ma dukan da gara da shiru kai in ka ce masu kana rashin lafiya tab ai cewa ya durar da kace kana zazzabi in suka sa sanduna suka dinga lafta ma karshen da sai kai kwana uku baka iya tashi me yasa zaka ce masu baka da lafiya na ka Allah dai kyauta Wakila hamtun wasu suka ce khamtun tamarun ne murrun wasu suka ce wani kayan marmari ne mai ɗaci kai ka ce gunan shanu kaga gunan shanu za a ganta kaman kayan marmari kaman kankana amma in ka ci gunan shanu dab ko duman kan dutse in ka ci wannan za ka ji ɗaci abinci ne wai kayan marmari ne amma ɗacin da gare sai dai dabba ta ci ko akwai mara ɗaci ma wanda bai da ɗaci yanzu wannan fiya ɗin irin tamu wannan fiyan da ake ci a ci da gishiri kai in ba mata ba wannan fiya amma mata sai su ce malam daɗi na ce ku ci abinku ana karatu na ce wannan fiya yadda take ta ce an dangwala da gishiri ai malam baka ji daɗin ta wani ce ba zan ji ba ku ji dai ku wannan fiya irin tamu eh, za su dai irin ta turawa wannan da suke abun nan ba ka ga ita da daɗi amma tamu ta nan fiya wayo sai dai masu so suna cin abinsu su ci da dai gaje na akwai daɗi ladan ko ladan bai ma ta ba biskini <laughs> eh ka ta kana ta ci akwai daɗi no a ruwayan ladan da daɗi hamtun samarun ne murrun wani ɗayan marmari ne masu ɗaci layi ukal ba a macin shi kamar dai ka ce gunan shanu ya fi daidai da shi haka aka juya masu kai ruwan da ya saba da kankana da kayan marmari da masu daɗi ya zo ga abarba ga wane ne aka koma gunan shanu zai ci ai mala an gamu da masifa la yukal wa asalin shajarun ne la samarun lahu la samara lahu ita ko asalin wata itaciya ce ba ta da wani abun marmari goruba ce wa shay'in min sidrin qalil da wani kaɗan na magariya ai qilla min shajarin nabqi aka ba su kaɗan daga itaciyar magariya sun kosa ba da magariyar su ɓula-ɓula take ‘ya'ya aka koma aka ba da magariya ta koma tsurut ga tsutsa ba amfani ƙultu ai nabakon kalil ai fi shaukin kasi sai a ba su gashi nan magariya ce ‘ya'yanta ‘yan kaɗan sai ƙaya da ƙaya da yawa lari su minu wala yi guni min jo ya sa ƙiba kuma bai maganin yunwa ka Allah ka tsare mu wato taba Allah musiba ce mutu ya zo ya saba ma Allah malam musiba ce babba qultu saboda haka yake kala kala ta'ala da halika jazainahum wannan duka gaba ɗaya mun saka masu ne bima kafaru sakamakon kafircin da suka yi Allah ka tsare mu hal nujazi a yake cewa bima kafaru ai fal jazaa'u min jinsil amal ayyuka duka gaba ɗaya ana yi ne gwargwadon aiki gwargwadon sakamako qala ta'ala wa hal nujazi illa al-kafur ba ma yin wannan sakamako mai muni sai ga wanda ya kafirci wanda ya kufurun ni'ima ya kafirce ma ni'ima Allah tabaaraka wa ta'ala saboda haka ya jama'a mu rika kallon ni'imomin da Allah tabaaraka wa ta'ala ya mana ka rika auna yanda kake a da da yanda kake a yanzu da yanda abubuwa suke kada ka zo ta koke koke ka auna lokacin da ka zo nan baka da kowa kana dan jariri baka da komi komi sai amma ka tashi ka ce an sa ka makaranta an sa ka kaza sai an ma ɗinki sai an ma aski sai an ma kaza sai an ma kaza yanzu Allah tabaraka wa ta'ala ya hore ma kai kake sutura da kanka ka yi ma wasu ma ka ciyar da kanka da izinin Allah ka taimaki wasu ma su ci su sha a ka wasu ma kana da sana'ar da yaranka ne a ka suke ci a ka suke sha kuma ba za ka gode ma Allah ba haka kake da Allah ya ɗaga ka ka girma baka san lokaci kana ɗan ƙaramin yaro kana bin wani kana cewa baba baba yanzu Allah ya azurta ka gashi nan kai ma da zuri'arka da iyalinka da ƴaƴanka ana bin ka ana ce ma baba inna fi dalika la ni'ma kabira jiddan ni'ma ce babba ya kamata ka kalla ka rika kuma kallon waɗanda ka fi yanzu din a haka ma wasu suna nan din ga ni'man ga ni'man suna ta godiya amma kai kuma ka wuce su wani har sai ya rika gurin da zai samu matsayin kama ba zai ƙara roƙon Allah komi ba shi sai ce wallahi shi dai da zai samu matsayin kama ya isai gaba ɗaya sai kuma kana ta hankoro kuma baka gode ba wallahi wani zai zo ka ga yana yana wannan ɗinka ya ta guri da zai kamo ka a yadda kake yanzu shi sai ce ya gama roƙon Allah wani abu to kai kuma baka kallon wannan wannan ba daidai bane zai safa ni'imar nan ta tafi kuma in ta tafi masifa za ta biyu in kana so ni'iman da ka samu ta zauna kuma ka samu ƙari to da godiya ake rike su kamar yadda makaranta baya za mu gani nan gaba ma lallai ni'ima ana rike ta ne da godiya sannan kuma ana samun wadda za ta zo in an raba ka samu da godiya in ka gode sai ya rike wadda ka samu sannan ya sa ka shiga cikin san wanda za a ƙara ba sabuwa in baka gode ba a sa wadda ka samu ta tafi sannan kuma wadda za a raba sabuwa banda kai aka ga masifa goma da ashirin ya fito ko mu rika auna irin waɗannan abubuwa mu gode ma Allah tabaraka wa ta'ala ka ga sai ka zauna a ce wani yanzu nan cikin mu nan wani sai yayi shekara cur malam bai taba tashi ya ce bai da kokobo ba kullum in ka tashi Allah ya hore ma abin da zaka biya bukatunka kullum in ka tashi zaka Allah ya hore ma abin da zaka biya bukatunka kullum in ka tashi Allah ya hore ma abin da zaka biya bukatunka har ka gutsuran ma wani ma to dan Allah ne kace so ai ma yayin da wani shi kullum sai ya nemo radda ya zazzabi bai nemo ba nan wannan rashin lafiyar ya harbi kowa a gidan da ya kamata mu rika gode ma Allah karatun nan fa ba karanta shi a littafi shine mu sa shi a zuciyarmu ya fito cikin ya shiga zuciyarmu muna ji kuma in muna ji din nan muna jin daɗin Allah ya yi mana to shine karatun shine karatun ya shige mu in ka kalli ni'imomin nan ka sa a ranka cewa Allah ya yi ma za ka ji kana jin daɗi za ka ji kuma kana ƙara son Allah kan cewa lalle Allah ya rufa maka asiri shekara guda cur baka tambayi kowa komi ba Allah ya rufa ma asiri Allah duk abin da ka tashi da safe kafin ka nema Allah ya biya ma bukata haba jama'a wallahi godiyar mu ta yi kaɗan mun ka gode ma Allah tabaraka wa ta'ala kai shekara guda baka tambayi kowa komai ba to Allah ya biya ma bukatan nan ka ci a ciki ka yi dinki ka sa ma iyali ka ba iyali ka yi alkhairi a ciki ka taimaki wasu ka yi ga hidima kana ta yi ta wannan ga wannan kana ta yi kwana ɗari uku da sittin baka tambayi kowa komai ba jama'a mu gode ma Allah ga lafiya ba a sa ma rashin lafiyar da sai da ka karar da abin da kake da shi wajen neman lafiya ba kana da lafiya shekara ɗaya cur ba a yi ma wani rashin lafiya da ka kwanta kai warwas a karkara sai yadda za ka yi ba mu gode ma Allah tabaraka wata'ala kan waɗannan nemomi kun ga waɗannan mutanen tawaye suka yi suka ƙi godewa suka ƙi nuna suna jin daɗin abin da aka yi masu duk abin da aka yi masu nan suka riƙa ganin masiba. ba ku kalli banu isra'il Allah ya yi masu komi suna cikin ɗimuwa aka raba su da kaza yanzu su waɗannan mutanen ba su ma kun ji bajiya daga cikin fa abin da aka yi masu a garin su ba kwarkwata ba kuɗin cizo babu kwari babu masu cizo babu kaza babu sauro babu sauro babu kwarkwata babu kuɗin cizo babu kunama babu babu maciji babu in ma mutum ya zo garin su kawai zai shigo da ya zo da kwarkwata daga wani gari da kwarkwatan nan ta ga gine-ginen garin sai ta mutu duk fa haka aka yi masu babu wani abin da zai matsa masu a rayuwa su ji rashin daɗi banu isra'ila haka aka yi masu sun yi ɗimuwa allah ya tsaida masu ba sa kwarkwata girman da suke ƙara bai sa kayansu suka yi masu kaɗan ba ku kalli fa mutum da kayan shi guda ɗaya ya yi shekara arba'in yana yawo cikin kayan nan amma kayan nan ba a yayya ga su ba su yayyage ba ba a sa masu kwarkwata ba ba a sa masu datti ba ba a sa masu abun nan ba sannan ba noma ba kus ba as haka suke cin abinci a kawo masu tsuntsaye a kawo masu salwa su ci su sha aka ce ku ci ku sha saboda wannan dimuwa duk da fasu suka ja aka sa su dimuwa amma Allah bai hushi ya kyale su ba aka ce masu wannan amma daga baya suka yi butulci suka ce su sun gaji da cin wannan abun kwata kwata ba ba sa so suka ce su ba sa so saboda haka daga nan me ya faru na'am a dimuwan ma kenan a cikin dimuwa sun yi ma Allah ba daidai ba fa sun yi ba daidai bane aka sa su nemo a shekara arba'in, amma ba kyale su ba duk da haka kayan su bai masu kadan ba wanda yake ciki a lokacin duk wanda ya wuce shekara 40 fa bai ga karshen dimon ba mutuwa ya a ciki kaga wanda suke yara fa sun girma amma cikin kayan su kuma ba kwarkwata ba babu babu duk aka tattare masu wannan amma daga baya suka zo suka yi ma'alla Allah butulci to saboda haka wannan shi muna karanta waɗannan ne don su zama mana ibra ba kawai mu ji labarin ba kawai mu tafi mu kalli abun da idan basira mu rika jin shi a jikinmu to Allah ya mana abubuwa wani abun ko ba mu roƙa ba yanzu da aka yi ruwan nan ɗazu muka roko muka ce a mana ruwa haka kawai muka ga za a yi saboda an ga a yi mana shi akwai amfanin da yasa za a yi mana da haka mu gode ma Allah tabaraka wa ta'ala mu rika lura da waɗannan abubuwan sai mu rika jin daɗi a ranmu ko mun ga wani ya fi mu sai mu kalli namu mu ma da aka yi mana ai da mu ma ba haka muke ba Allah ya daga mu to kuma kowa ana daga shi gwargwado yadda Allah ya so to su kenan wadancan sun samu kowa ya samu daidai gwargwado ya fito ko qala al imam shawkani rahimahullahu ta'ala wa hal nujahizi hadha al jaza muna yin irin wannan sakamako bi salabin ni'ma ta cewa mu kwace ni'iman da muka ba mutane wa nuzulun nikma ai da kuma mu saukar da wannan azaba ta samu mutane ba ma yin wannan illa li shadidil kufri al mubalagh fihi sai da tsananin kafirci wanda aka kai kololuwa an kai Allah irin abin a ce makurar kafirci a kai an yi mummunan banna saboda aka Allah ya saka da wannan Allah ka tsare mu wa qala ibnu kathir ay nu'aqib hadhihi al ash-shadida mukan yi irin wannan ladabtarwa mai tsanani ba wanda za mu yi mawa ay man kafara bina wanda ya kafirce mana wai ay nu'aqib hadhihi al ash-shadida mukan yi wannan azaba ne mai tsanani ko ladabtarwa mai tsanani man kafara bina ka duk wanda ya kafirce mana ya kufurin ni'ima aka gaya masu ga abin da zai yi wa kazzaba rusulana ya karyata mu wa khalafa amrana ya saba ma mu wanta haka maharimana sannan kuma ya rusa abin da aka haramta aka ce kada ya keta ya keta wanda duk ake yake keta dokokin Allah ka ba shi lokaci ka gani ko ba jima ko ba dadi zai ga abubuwan da ba za su yi masa daɗi ba in bai tuba ba Allah ka tsare mu thumma farraqahum Allah fil bilad bayan nan da suna haɗe kansu haɗe su ci tare su sha tare arziki ana ba su arziki kala daga shi nan suka koma Allah ya wawwatsa al'amarin su aka babbaza su ko ina wa azallahum bainal ibadi aka kaskantar da su a tsakanin bayi da suna da daraja yanzu aka koma ba a ganin mutuncinsu ba a ganin darajarsu wa sharradahum fi kulli wadin aka watsa su kowane kwazazzabo sai ka ga waɗannan kusan kwazazzabo ko ba sai da zan ce man yaran nan kwazazzabo ba ehe mene ne kwazazzabo <laughs> a wazazzabo ladan ina da ya tsere <laughs> wala lura mene ne kwazazzabo eh fasara larabci za ka yi na kallo ka gaji shi mai wayo <laughs> kwazazzabo za ka fasara da wasa ba larabci za ka kallo ka fasara fasara larabci eh Eh. <laughs> eh to gaskiyar kare cewa inda ruwa ya rabi rabi inda kwari tsakanin duwatsu da ruwa da ruwa tsakanin duwatsu da kwara rami rami inda ruwa yake bi hanyoyin ruwa koramu na ruwa to tsakanin duwatsu duwatsu na ban ji ba to kaji da turanci wai kun je a ce ku valley masu turanci vali kenan to wannan shine kwazazzabo to haka aka wawwatsa su kawai waɗancan na can waɗancan na zaune a can waɗancan na zaune a can mutanen da da suna haɗa cikin gari malam komai ni'ima tana zuwa aka zo yanzu aka wawwatsa su suka shiga cikin kwazazzabai kawai waɗancan na can waɗancan na can waɗancan na wawatse sai dai a haɗu wani wuri kawai babu daɗin zama babu haka suka yi suka aka wawwatsa su daga daraja ga komi ku kalli fa maganar nan ta jiya fa ‘ya'yan itace ba sai an sha wahala a hau a tsinko ko a kakkaɓo ba matan ɗaukan abin zuba suke kawai su ɗora bisa kai su bi ta ƙarƙashin itace kawai su zubo ‘ya'yan itacen da kansu su cika abin da aka ɗauka su juyo su dawo gida saboda ka a sha wahala an sauƙaƙe masu komi amma ka koma ba wannan ba wannan sai goru ba, sai magariya a sai to kai ya kaga wannan sai kuma wannan gunan shanu da ba ta ciwo ma gaba ɗaya ce sakamakon kun yi ma Allah ta waye to mu ma yanzu ba kwatankwacin abin bane ko ba mu ko ba wancan din yanzu yadda abubuwa suka canza da haka suke komi yanzu yanzu biredi fa ka kalle da biredi ya koma komi duk abin da ka zani dan karamin abin nan ya linka wani ya linka kudin shi maso uku yadda kake sayin shi da ya kai har linki uku kuma har yanzu ni dai ban ji jawabi mai karfi daga gwamnati ba akan tana sane da halin da ake ciki ko ko ku kun ji ban sani ba sun yi ko na? ko karamin bayanin ma ba a yi ba balle mai karfi ba ya ta shugabantar da ake ma al'umma ce al'umma ko ba za a yi komi ba a ce al'umma muna sane da halin da ake ciki na wahalan kayan tasarruf na rayuwa muna sane muna nan muna neman hanyoyin da za mu bi a sauƙaƙa ma al'umma su ji sauki annabi ne fa sallallahu alaihi wasallam ya ce ya Allah duk wanda ka ba shi shugabancin al'umma ta sai ya ji tausayin su kai ma Allah ka tausasa masa wanda ka ba shi shugabancin al'umma ta sai ka tsananta ya tsananta masu ya Allah kai ma ka tsananta mai to aiko ba aiko ba inda aka nuna ana sanan ana shirin a wasu sai su sa rai wanda ya mutu kuma shi ya mutu shi kenan amma ai shuru kamar ma ba a san ana yi ba gaskiya ba daidai ba ne haka ba daidai ba ne walaikun sana ka ce ne? ta ana mu musulmi haka aka ce mu yi bayani da ke wajen awa ɗaya da riba mun sani da sana na zo na na ji irin bayanan kuma wani kuma na ji ana tura a waya bayanan da ke wani wajen mafi yin da al'ummar na sosai to ta uku bayanan nan da ke tsakanin Allah yana faɗa a fili da yana a cikin ya ce ke bayani to a kuma kallawo da cikin wannan bayanan da ke sai ni wannan da mu ke da wasu kwarfi wa'azar da ba gaskiya shi kowa ya fi tare da gwamnati to kuma kai to to na ji ni ban ji maganganun ba kuma ban san kowaye ba to kuma banda shi aka yi haka din shi yana gefe ko har da shi Allah dai kyauta na wajen wuce, Allah dai kyauta yawanci wanda ya isa ya faɗi baka a wannan ƙasa ya ce baka wani abu in ka je ka bi baya wani abun da shi aka yi shi zai ba ce kai Allah dai koma ba Allah koma ba Allah kawai mu shi wani wani wanda aka yi haka wani karan kawa ga kowa da shi da ya dawo yana zagi abinda da ya sa ya zagi sai ya ce sun tura mota ne ta tura masu da hayaki yanzu ya kama zagi ya kama zagi ya ce abin da ya sa wai to yanzu wannan zagin da kake ta yi yanzu ranka ya daɗe ne da dalili ya ce tura mota muka yi ta tashi ta banmu da hayaki to da an shigar da shi cikin mota fa <laughs> to gaji Allah dai kiyaye Allah dai babu mafita ka wayar da kace Allah dai babu mafita wallahi mu ba do abu muka yi ma wurin kawai ba sai da kai mu tafi mu ba su wuri ba kasu zo su ce dawa ga jana cikin rigusu da

to shi mulkin ne zai dau sanda ya rika tika wa mutane ya ce su bi daidai ko ko mutanen dai su ne to sai dai in su za canza in dai su ne ba za su sai sun karya sabon mulkin da za a dora za a yi ba nan na taɓa gaya maka wani ya ce wai su da a ce za a tashi wai arzikin da najeriya take da shi da kayan da allah ya hore mana aka ce wani daga japan ya ce da za a ɗauki najeriya a maida ta japan ta zauna can su kuma 'yan japan su dawo najeriya a ba su shekara biyar su amfani da kayan da allah ya hore ma najeriya na arziki da ɗan ɗan najeriya ya zo najeriya bayan shekara biyar ba zai gane ta ba saboda yadda aka yi mata harkar ci gaba da kowane abu aka yi shuru aka ce saboda aka abubuwa ne ni kuma na ce to kuma kuma dan da in kuka koma japan ba za ku gane ta ba wallahi 'yan najeriya suka je su ma japan ɗin nan suka wazazzala ta kafin nan kuma kuka koma shekara biyar kuka koma garin ku za ku gane garin ba kuma kuma masana'antu za a je wani kawai masana'antar da aka yi masana'anta sai zai a maida ta gidan kashi ta a saudiya za ka gani alhazanmu wani lokaci in suka je wallahi malam har cikin gassalawar ya yi kashi gassala wajen wanki inda za wannan abin wanke kaya wani da ya je kawai ni na rasa ma yadda aka yi hau ya tsuguna wurin nan ya gandara kashi a da idona na gani a madina to nan ko makka wurin mata inda za a yi kaga in an je bayi tunda gidaje ne za a iya wata wata shekara a soke maza ko a soke to an yi dan karamin wajen alwala inda mace ba sai ta daga kafa can sama kan wannan ba wani ya zo ya rasa inda zai zauna ya yi shi cikin wannan dan abun zaka tare ya cika shi da bayan gida ya yi tafiye shi to wannan kana in suka dade nan wurin in alalai <laughs> mutanen mu suka baro gidan nan gyaran da za su yi mai kafin ya koma daidai tab wani da gangan zai ɗau wani abu ya sa a wani wuri kuma hukuma alhal a ilmantar da mutane a karantar da mutane a ce masu kaza kyau wani sai ya ce wai ai shi kuɗin shi ne to in kuɗin ka biya sai kai ɓanna a zo shiga lifta a ce ma mutum ta cika mutum takwas mutum goma an zo mutum sha biyar duk suna so sai sun shiga tana ta kuka kot kot ya ce ki gama ihun ki dai ki kai mu sai mun shiga kuɗin mu ne ka roƙai ka ce da Allah jama'a ku ragu ku fita ya ce kai ka kawo kuɗi na ne ba zan fita ba kuɗi na ne to ka kalli fa yanayin mutanen mu wannan dan layin in an yi a liftan za a zo wadda ba ta da kyau sai a yi alama haka a nuna cewa wannan ba ta da kyau wannan mubazzar ta lalace wani sai ya ce mu shiga haka nan an ce ma ta lalace ka ce a shiga kuma kai mai magana ce kuɗin shi ne to kuɗinka ne ka mutu saboda kuɗinka ne kai dai ka ban mu kawai wai da an canza tsarin mulki in dai mu ne a cikin mulkin to haka za mu ƙara jagwalgwala shi to ta amsa ka kenan mu tafi kada ba dare mana kai qala hafiz ibn kathir rahimahullahu ta'ala ayu wannan wa tafarraqahum fi kulli wadin qala ta'ala wa zalamu anfusahum haka suka tuci kansu wa ja'alnahum ahadith muka maida su suka zama kamar labari kaman ba a yi su ba wa mazzaqnahum kullu mumazzaq muka cikuikuya su muka wawwatsa su dukkan yadda ka san ai kace-kace da mutane haka muka wawwatsa su muka gaje-gaje da su inna fi zalika la ayatin li kulli sabbarin shakurin ga wannan abubuwa da ake gaya maku fa akwai abubuwan lura li kulli sabbarin ga dukkan mutumin da yake mai yawan hakuri mai cijewa akan abubuwa shakurin mai yawan godiya to yau za ka ga eh, kulawar ido yake to ai sabur aka ba da cewa kafin shakur ya daga ya ce to kun ji ko ga shugaban masu hakuri to shugaban masu hakuri na nan shugaban masu godiya na nan kuma sabbarin shakuri da aka ce ta wanda za a dauka na aka ne farko na sabbarin ko eh, ya ce to ai kuma ba a ce ya isa ba sai da aka ce karasa masu ga kazan ne shugaban masu godiya karasa masu bugo masu kaya ta muzo eh to nan gaban karatun kenan to bari mu jira a kai wurin nan ne za a buge to nan ne yanzu daidai yanzu nan ba mushkila kenan sabbarin shakurin قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى وذلك lamma هلكت أموالهم yayin da dukiyarsu ta halaka gaba daya wa kharrabat buyutuhum aka rusu gidajensu suka rushe ita ju. ila an yartahilu minha sai suka so su bar gidajen ba amma an wawwatsa su ba gidan su ya rushe komi ya rushe abinda suka sani manya-manyan gine-ginen nan da suka yi suka rushe suka buƙaci su tashi daga wurin wayan taqilu anha su canza wuri fa tafarraqu fi ghuril bilad haka nan suka rarrabu suka shiga cikin garuruwan ƙauyuka wa najdiha da waɗanda suke masu darajan dukkan ga ƙauyuka da kin gefe-gefe suka koma aidi saba shadara madara suka koma wajen saba su wannan suka zama ko ta ina helta skelta shine hadaram shadara madaran su zama sun shiga cikin wannan helta skelta kuke ce mashi ko to shi ne shadara madaran eh, dan Borno in ka ce shadara madaran helta skelta kenan shi ne hajaran majaran kun kuma da Hausa ko ai mu hajaran majaran to ai ka ce hajaran dutse kenan da gudu da dutse ke <laughs> hajaran majaran to shi ne shadara madar Shi ne wannan asalin larabci helter skelter ka shiga cikin halin kakani kayi suka shiga cikin wannan shi ne shazara mazar ne mu kuma muke cewa hajaran majaran <laughs> asalin mu muna kusa da karatu asalin mu muna kusa da karatu kawai raba da shi akai in ba ka bai na ya sabo hajaran majaran na ba shazara mazara ne shi da ya sabo daga ne ce hajaran majaran قال الإمام الشوكاني والمعنى جعلناهم ذوي أحاديث يتحدث بها أي يتحدث بها من بعد ويتحدث بها من بعدهم تعجبا muka sanya su suka zama abun labari wanda suka zo bayan su suna labarin su duk kabila al'ummomin da aka zo sai an ce mm jama'a mu gode mafa abinda Allah ya mana kada a yi mana irin da aka yi ma mutanen saba ba saboda yadda suka shiga cikin hali ta'ajjuban min fi'ilihim suna mamakin wannan ai al'amari yadda aka ba su wannan ni'ima aka kwace wa tibaran bi halihim wa aqibatihim suna lura da halin su da kuma akiba al'amarin su wa farraqnahum fi kulli wajhin min al-bilad muka rarraba su kowane fuska na kasashe daban-daban kullu tafriq aka duka rabawa ta karshe inna fi dhalika la ayatin li shakur duka waɗannan abubuwa da aka fadi akwai abubuwan lura da dukkan mutumin da yake mai yawan haƙuri yawan godiya kusa sabbar ashakur li annahuma an ware waɗannan asabar ashaku. ashakur li annahuma domin su waɗannan sifofin guda biyu mai haƙuri ga haƙuri ga godiya Mun tafi anibil Mawa'is masu haƙuri sosai masu yawan godiya sosai su ne kaɗai an keɓe su ne don in ba su ba ba wanda ke amfani da wa'azi sai masu sai waɗannan sai mutumin da yake mai haƙuri mai yawan godiya bil mawa'izi wal ayat su ne suke lura da wa'azi da ayoyin da ake gaya masu saboda sai ka daure zaman makarantar nan ko yanzu sai wanda ya daure zai zauna sai wanda ya daure zai zo yau da kullun a ce kai ta zuwa sai ka daure in baka daure ba wata rana ko baka komi ka zai jika gaji kawai bari kai zaman ka gida ya fi ma daɗi na in ka daure kuma sai ka gode <laughs> da baka daure ba ko za ka yi godiya da baka daure ka zo ba kana gida za ka gode yawwa ta wuce ai su suna aiki ba ce dawo shi ke nan ba in ka daure kuma sai ka gode to in ko baka daure ba ka zo daga gida za ka yi godiya ko kai bakin ciki mhm. qala al-hasan al-basri ay wa qala ta'ala ba'da zalika wa laqad saddaqa alaihim iblis zannahu shi iblis ya gazganta masu dama sa yadda yake so su bi nan dama ya gaya masu zai halakar da su zai kai su ya baro zai kai su ya baro abun da ya faɗin nan ya tabbata fattaba'uhu suka bi shi illa fariqan min almu'minin sai dan kadan daga cikin mu'minai su kan basu bi su ba qala al-hasan al-basri wallahi ma darabahum bi asan wala akrahum ala shay wama kana illa ghururan wa amanin da'ahum ilayhi fa ajabuhu ce shedan da ya rinjaye su wallahi ba sanda ya sa ya doke su ba wala akrahahum ala shay ba tirsasa su suyi wani abu da ƙarfi ba wa ma na ba abun da ya masu illa gururan sai rudi kawai wa amanin ta'ahum ilaiha da kuma gurace gurace da ya kira su zuwa gare ta fa ajabuhu sai suka ansa masa ya Allah ka tsare mu daga wannan ruɗi qultu hal yattaizul al-mufrituna fi ni'amillahi ay alladhina jahadu ni'amahu yanzu na ce malam ya ce fa hal yasta'izu yanzu waɗanda suka yi sakaki suka kutsa wajen ni'imar Allah suna godiya za su za su wa'asu da wannan magana allazina jahadu ni'amahu wanda suke musu ni'imomin Allah wastakhdamuha fi maharabatil mun'imi kuma suka yi amfani da wannan ni'iman wajen yakan mai ba su ni'iman al-mun'imi za a ce wayalal asab yace kai tun abun bakin ciki da abun damuwa inna minna man fa'ala fi'la qaumi sabai daga cikin mu yau akwai mutanen da suka yi aiki irin na wancan mutanen fa'aradu suka kauda kai fa arsalallahu alaina amradan sharibatid dama wa akalatil lahma wa sausatil azama wa azhabat barakatal ardi yace dalilin wannan Allah tabaraka wa ta'ala ya sanyo mana wasu cututtuka yau wanda suka shanya jini suka cinye nama suka sanya ma kashi yayi tsutsa ma wa sausatil azma kashi ma ya koma mai tsutsa wa azhabat barakatil barakatil ardi ta tafiyar da albarkar kasa gaba dai komai ya lalace dalika jazainahum bima kafaru wa hal nujazi illa al-kafur qala ta'ala ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته فإن الله شديد العقاب duk wanda ya canza ni'imar Allah tabaraka ta'ala bayan ni'imar nan ta zo mai ga abubuwa nan ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ga littafin Allah su ne mafi girman ni'ima sannan kuma ga sauran abubuwa mutum ya canza aka dauke su inda ya kamata ya amfani da ni'imar nan sai amfani da ita wajen sabo kai yau ka kalli masu mulki ka kalli masu wadata in suka tashi saboda wannan wadata maimakon su gode ma Allah su taimaki bayan Allah su ciyar da waɗanda suke jin yunwa su ce albarkacin wannan abu da Allah ya masu dan abin ya albarka a'a sai su zo su kashe wasu irin kuɗi wajen buki wajen kaza wajen abin da bai da amfani su kashe kuɗi ma kudai amma wajen taimakon addini kuma ba su yawa su kansu ma inda suke ba wani abu da suka damu da shi na addini wani ma nashi na kusa da shi suna nan suna cikin halin kakani kai amma sai ya zo boye wani abu wani abu ma ya ce in an yi ma kada a ce shi ya yi saboda ya san barna ce to ko za ka neman nan in ta zo shi yasa za ku ji ana magana wani abu ni ban san ko gaske bane da yawa sai ku ga mutane idan suka zo suka yi siyasa mutum zai siyasa shekara kaza shekara kaza shekara kaza amma daga radda ya bar wannan matsayin in ba ya sa'a ba kafin shekara daya ya fara sai da kayan shi kuma ya fara sai da kaddarorin shi ya dawo yana abin nan dinsa wallahi da yayi alkhairi mai yawa lokacin abin nan ɗin nan Allah sai ya rika musanya mai waɗannan abubuwan har ya gama rayuwar cikin rufin asiri amma wani daga shekara ɗaya aka zo bai ci ba ya zo dawowa bai dawo ba to daga nan ya fara sai da kayan shi kenan ya fara sai da kaddarorin shi kuma ya fara faɗa da kowa to me yasa to da haka rashin gode ma nema ne wani baya da sarauta da baka taɓa sanin shi ba wai amma yanzu sai in an naɗa mai sarauta ko an naɗa mai wani matsayi sai ya zo ya ce wai yana bikin birthday to duk shekarun da baka yi da baya baka yi masa bikin birthday din masu ya za su yi shekarun a datsin su abin nan ne amma sai da ya san an san shi zai amfani da kuɗin banza ko ko saboda yanzu yana samun su a banza ya shekara da yana da shekara hamsin tun daga farko tun daga yana yaro har ya kai hamsin ba a taɓa sanin shi ba ba a ji birthday din shi ba wai sai yanzu da ya shekara an ba shi mukami yana da shekara hamsin da wani abu ko ya kai sittin sai kuma ya ce to daga sittin kuma zai fara bikin su ya zo a tara mutane a kashe kuɗi a yi rashin mutunci na ƙarshe wai wannan shi ne godiya shi Allah ya raya shi a kai shekara sittin a yayin da da ya tuna akwai wasu waɗanda yake abokan shi ne tare suka yi makaranta su ƙashin su yanzu har ya yi fari a ƙasa to amma shi godiyar da zai kenan da aka raya shi kai sittin yi ma Allah fito na fito kuma wallahi duk mai yin wannan abu da an tsare shi a lahira ya kawo dalilin ina ya samu tunda mutum zai kafa shi kuma ya kafa wasu ma a kai su kai mutumin da ya kai shekara 60 a gidan shi yana ba su ka gaya man yadda 'ya'yan shi ba za su yi ba ka gaya man yadda ba za su ma jikokin shi ba to za ka sai a tsare shi ya kawo dalilin inda ya samu ina ka samu har ka koya ma wasu ya halala asaf abin bakin ciki kala ta'ala shine wannan fama alaina ba abin da ya kamata yanzu mu yi in muna gane karatun nan mun fahimci me ake nufi musamman mu nan da muke ji khasa ko kuma waɗanda suke saurare a ko ina suke ma amma tun yana bin karatun shine ba abin da ke kanmu illa an ya shukra ni'matal ay shukran ni'ma lil mun'im subhanahu wa ta'ala shine mu nuna mu bada godiyar ni'imomin da Allah tabaraka wa ta'ala ya mana ga wannan mai ni'imtawa shine Allah tabaraka wa ta'ala wa nutiya min amwalina haqqal faqiri kun gani sannan kuma mu duba cikin dukiyanmu mu ba da haƙƙin fakirai waɗanda ba su da shi Allah ya ba mu mun gano muna da shi mu ba da haƙƙin fakirai wal miskina wal yatim mu ba da haƙƙin miskini wanda ba su da shi ku daina ɓata kuɗi a banza na taɓa gaya muku nan wani fashi da ya samu matsayi da can mu ma san shi ba amma da aka zo ya ga cewa yanzu su ne ke da cewa yana fa da shekara tamanin amma ko da ɗaya ba amma wai tsallaka daga nan suka rasa inda za su yi bikin ba sai da aka je ingila da shi da 'ya'yan shi da iyalan shi gaba ɗaya suka tafi ingila wa an tafi bikin ba da ya shekara tamanin da ɗaya yanzu wannan kuɗin ba su isa su yi ma yaran gari jari ba akwai fa matasan da yanzu suka samu dubu ɗari ɗari wallahi ya ishe su ta sana'a wani daga nan ya miƙe na? to nan ba na ji cikin delegate ɗin da aka zo wani a nan da ya je shi ya samu kuɗin sai ya dawo unguwarsu kawai ya ce ya biya mai ya ce eh? eh eh ai wai don wai da mu dan kulle abin. ya ce ya dawo kawai local government ɗinsu ya ce yara duk wanda za su yi waye ya biya masu shi da kuɗin da ya samu da delegate ya ce ya biya masu su kuɗin da shi da ya je ya samu shi ma kuɗi haka nan mutanen nan ya je ya gutsuro daga wurinsu to bari ya ce maki yaran unguwarsu ya biya masu waye ya biya masu abin da ya yi ya kashe wajen miliyan sha uku aka ce ya biya ma yaran wannan yanzu za su manta da shi kama kaji sai wani ya tafi ya je abin nan ran nan fa nan da na zo nan ni wata rana da gangan ni nake tambayan wani abu ran nan na gangaro nan wurin kawai sai na gama da wani mai doya sai na kira shi na ce mashi na so sai doyan nan guda nawa ce ya faɗi man yawan ta na ce ta a ba zan yi na ce ba zan iya ba na ce yanzu kowace guda ɗaya nan nawa nawa ka so ta ya ce ga ma gaskiya na ce ita nake so na ce ga man gaskiya nawa ka so ko da kowace da ce wallahi malam kowace nan da ka gani dubu ɗaya da naira talatin take kowace ɗaya wuri na na ce to da je to ni zan saya in zan saya a kan in baka riba kowace ɗaya nawa nawa zan baka sai ce ta ya ce abubuwan ne ka gani yanzu kuɗi na iyaka abin da nike da shi shine da na je na sautin ina da dubu hamsin ko da nawa ne ya ce ne ya kuɗin shi shi hamsin ɗin nan fa ina so in gaya maku yadda suke wannan hamsin da wani abun ita ce ya kuɗin shi da ita yake juyawa ya je ya sau doyan nan a nan ciki yake samu ya ci abinci abin nan ɗinsa ya ce sana'a ce yanzu alan ga wahalar ta ga kuma rashin kuɗin ma jari yanzu wannan dole da na dole ta hamsin da wani abu nake iya sau a na sau hamsin da wani abu muka taho nan da shi dai muka yadda muka yi na sai rabi shi ne ce wani sai rabi ya ce ya gode kada ya ta yawo da ita kada ya sai da ba da kakkara bai abin da da kakara bai amma abin da nake so ku lura ku kalli dubu hamsin da wani abu shine jarin nan yanzu wannan ya samu dubu ɗari biyu kuma yanzu yana da wannan sana'an tashi a baro fa yake tura yanzu wannan ya samu aka taimakai da dubu ɗari biyu haka kawai bai san da su ba aka ce gashi ka ƙara jari rance ne aka ce saboda Allah aka baka na ji wani malamin ran yana magana ya ce wani alhaji ya yi wani abu mai ban mamaki na san kunji ya ce zuwa ya yi ya ɗauko kuɗi a cikin mota shi da yawa sai ya ɗaɗɗaura su a cikin wannan take away ɗin na abinci da ake saidawa a ciki wani ya sa dubu ɗari takwas dubu ɗari biyar dubu ɗari shida haka ya ɗaɗɗaure cikin wannan abincin kamar zai raba abinci sai kawai ya ɗau kuɗin shi ya sa a cikin mota ya tafi ya shiga kasuwa inda ake mutane suke talakawa ga sunan ya yi fakin motar shi kawai ya kira wani mai gwanjo ya ce mai gwanjo zo ya zo ya kalli wasu riguna ya ce nawa nawa kake sai da su ya ce ɗari ɗari da abin da ke sai da ya ce yanzu waɗannan da su kake ya ce alhamdulillah su nike sai da ina ta rayuwata ya ce to zan sai guda uku ne nawa za ka sai suka yi ciniki sai ya ce to zo mu je wajen mota in an sa in baka kuɗi sai suka je wajen mota da suka je sai ɗauko wannan abun guda ɗaya dubu ɗari ko shida ne ko ɗari nawa dai ni na mance na yawwa dubu ɗari bakwai sai ce mai to tun da kana da wannan sana'an ga dubu ɗari bakwai ka je ka ci gaba da sana'a ka dama ba sayan kayan zan yi ba je ka da abun nan ɗinka wannan ya wuce ya tafi wajen ya ta yin haka na ƙarshen aka haɗi mana ya tafi wajen mai sai da kayan miya ya je suka yi magana da mai kayan miya nawa za ka sai daman kwandon nan ya ce kaza ya ce to shi kenan ya sai ya ce ɗauko man mu je wajen mota ya ɗauko mai suka je wajen mota sai ce mashi to gaskiya ba ba sayan abin nan zan yi ba ya buɗe ya ce mai zakka ci gashi ka je ka ci gaba da wannan sana'an nan mutumin nan da ya buɗe ya ga shi dubu ɗari takwas ko yawwa shi dubu ɗari takwas ne a nashi ai da ya ɗau kwandon nan sai je yadda kwandon a wurin sauran kayan miyan kawai ya falla da gudu ya shiga mota ya nufi garinsu kawai ya ban ma mutane kuma ku kwashi tumatirin kaji malar zane shi ma ya wadatu sai rugaye da gudu ya tare mota kawai ya shige sai garinsu ya nufi garinsu ya bar wannan kayan miyan nan su ma mutane su kwasa kawai su sha su sha kayan miya kyauta da ruga da gudu ya gida ya ka gani to yanzu wannan kana ganin Allah ba zai ji daɗin wannan abu da ya ba bai fitar da mutane daga cikin wani abun nan ba yanzu wanda yake da wannan abun dubu hamsin ya samu dubu ɗari biyu ko dubu ɗari biyar sana'ar da zai yi kasan irin ta? kuma mai wannan sana'ar da ke gungura doyan nan wallahi malam irin sana'o'in da yake da su a kai da yana da jari sai ka sha mamaki inda ka tambaye ka ji irin sana'ar da zai iya yi da waɗannan kuɗin kamar malam sai mutane su kwa kudin nan su tafi su kai wata kasa masu su aje a banza mutum ya zo watakila ya mutu shi bai ci ba ƴaƴan shi ba su ci ba ƴan ƙasan shi ba su amfana ba ya tafi can wasu kafirai ne su amfana da kuɗin su zo su rusa musulunci da musulmai kuma wallahi duk alahira sai an tambaye shi ku daure ku gane waɗannan abubuwa suna da gayatu ahammiya saboda haka wannan shine abunan ɗinsu wal yatim wa an nurdiya aiwa an narda bi lahi ta'ala sannan mu yarda da abin da Allah tabaraka wa ta'ala ya kasa ya bamu kowa ya wadatu da gode ma Allah akan abin da ya bashi ka daina hangen na sama da kai ka rika hangen na ƙasa da kai وقد قال أحسن القائل أم فدي أم فدي وتمغنى أحسن أحسن وأحسن القائل كو وقد أحسن القائل ونمي مغنى ينا تشوا إذا كنت في نعمة فإن الذنوب تزيل, تزيل النعم وخذها بطاعة رب العباد فرب العباد سريع النقم وإياك والظلم مهما استطعت فظلم العباد شديد الوخم وسافر بقلبك بين الورى لتبصر آثار من قد ظلم فتلك مساكنهم بعدهم shuhudun alaihim wala ta wala tatatam tataham ko wala tataham to shine ne yake cewa idza kun tafi ni'matin idan har ka wayi gari ka samu kanka a cikin ni'ima far'aha to ka tsara wannan ni'iman kai kokari ka kiyaye ta ka kiyaye ni'iman da ka ganka a ciki kowace iri ce kakkare na ta fa inna dhunuba tuzilu ni'am domin zunubai na tafiyar da ni'ima idan dai aka yi ta zunubi ba a tuba to ni'imomi za su tafi wannan tabbas haka yake zunubai yana tafiyar da ni'ima idza kunta fi ni'matin far'aha kenan fa inna dhunuba tuzilu ni'am wa khutha ka kewaye ni'iman da aka yi maka ka tsare ta sosai ka kewaye ta da me bi ta'ati rabbil ibadi da yi ma ubangijin bayi biyayya in kana son ni'imar ka kar ta tafi kana ciki ta ta karuwa to kewaye ta zagaye ta in ka zagaye ta da me zaka zagaye ta da karfi mm, mm. bi ta'ati rabbil ibadi da yin biyayya ga ubangijin bayi Allah kenan fa rabbul ibadi domin ubangijin bayi fa sari'un niqam mai gaggawa azaba ne ga wanda ya saba masa yana yin azaba wa iyyaka sannan ine maka kashedi wa iyyaki ma ine maki kashedi ke ma dami wa zulma ine ma kashedi da kake yayi zalunci kowa cikin mu nan khassa mutum yake yayi zalunci mahmasta ka ta gwargwadon ikonka duk yadda za ka iya kada ka zalunci wani to kada ka yi in ma abin ta ɓace zama kai aka zalunta fa zulmul ibadi domin kun ga zalunta bayan Allah a ah, shadidul wakam mai tsananin taɓe lalacewa ne zai sa mutum ya shiga cikin masifa da ƙasƙanci sosai nan da nan mai muni ne yana da muni matuƙar rashin kyau baya da kyau yana sa daraja ta zube yana sa mutum abin da ya samu ya kauce wasafir bi qalbika in kana so ka tafi da zuciyarka kai yawo duniya ka hanga ka kalla da abin da ka gani da wanda ka ji labari ka ji shin wani azzalumi ya dore zaluncin nan ya ɗore? bi ka bainal wara tsakanin halitta gaba ɗaya zagaya ka gano litubsira saboda min saboda ka gani asara man qad karshen al'amarin wanda ya zalunci ka je ka duba ka gurabun azzalumai za ka gan su ba shi da amfani gurabun su bai kyau ba azzalumi zalunci bai ɗorewa duk wanda ya zalunci karshen shi mara kyau ne shine shadidul waqam ba shi da kyau inna allaha la yumli lil zalim Allah yakan yi ma azzalumi jinkiri hatta idza akhadahu lam yuflithu har lokacin da ya damkai ba zai sulle masa ba wa tilka masakinuhum ba'dahum ai ga wuraren zaman su nan ka duba bayan su ga wuraren da suka zauna nan azzalumai ga gida kato gashi nan an koma sai tsuntsaye sai kaji suna ta ihu a cikin gidan ƴaƴan ma sun kasa rike gidan ciyawa ta cika gidan an kasa nomewa ba. amma ma yara ƴan ƙanana katon gidan da ba sa abin da za yi da shi ba to da haka abin nan ne ko matan aka bari ita kuma tsoro ma take ji yanzu yaran sun tafi makaranta sun batta cikin wangame mai gida ko ina ita ce sai ita wallahi ba ta iya zama wannan gidan dole a nemo wani wuri ta koma can abu wannan gidan ya fi karfin saye talaka bai iya saye mai kuɗi bai son shi na taba gaya maku nan wani da ya gina wani irin gida katon gida a dubai aka sasso kayan aka sa aka zo aka ce gidan nan yaran nan suka ce wane su wane gidan nan bayan da za a yi ko maintaining gidan ba za su iya yi ba aka je aka nemo masu kuɗi su saya suka ce su unguwar da gidan yake bai masu ba aka nemo talaka wanda gidan ya yi masu a unguwar su kuma ba su da kuɗin sayan gidan shi kuma gida ga matsala aka zagaya aka zagaya ya yadda a cire shi a kai shi unguwar da ya yi kuma shi gida ya ƙi ta sai yaya daga nan a sai a bashi bautar rana zamani ya rusa shi kawai a banza masu kuɗi su gidan bai masu ba wurin marasa kuɗi gidan ya yi masu ba su da kuɗin saye shi kuma gida ya ƙi yadda a tuntube shi a kai shi can wurin su kuma masu gado sun ce ba su iya zama ciki ya yi masu girma ba sai inda za su zauna ba to daga nan sai yaya me amfanin shi to me amfanin gidan saboda haka fatilka masakinuhum ba'dahum shuhudun alaihim yanayin masu shaida kawai gashi Kaka kakkada muka wala ta ta tam kada kada mu kada ka wani abu ka kalla an abi hurairah radiyallahu anhu an annabi sallallahu alaihi wa sallam an samu daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam qala ta'imi shakiri min al'ajari mithla ma saimi sabiri kaji abin da yake cewa nan <laughs> wanda ya ci abinci wanda ke ci ya gode yana da lada wanda zai samu tun da ya ci ya gode mithlu ma mithlu ma saimi sabiri irin ladar da ake ba mai azumi wanda ya haƙuri ya cije to da aka godiya babban abu ne to amma ba an yi kwatance da abin da aka san babba bane na'am na har da ta bai gaji dan mai mai godiya da ko godiya kaji mai kaji su shiga ba su godiya wai mushabbahun din yafi karfi ko mushabbahun bihi aye eh? a balaga ba ai ko kaji ansa nan yau fa aikin an koma luga ma Allah jawar kaji shi alaran ma ya ce ya bugo yana ce to ai yau shugaban masu godiya na nan balle ku tsare ku ce abun nan ana wa na ga muku yin shugaban masu godiya to shugaban masu hakuri kaji shi ka san alarama bayan kai ka dan gidanka ne to ya ce to yanzu mushabbahun ne fi karfi ko mushabbahun bihi shi kuma ya ce a ka'ida balagiyan ana mayin haka a ɗauki mushabbah a ce ya fi mushabbahun bihi karfi shine tambayan kawo alarama e, to ga ya maka an saye ko ne wadi da kai wadi mai da kai shi ba <laughs> eh, tambaya yi wa shi wa eh, eh mashi eh eh to ba shine ya mai dogo ba sai a bashi ansa ba a ce ana yin haka to kaji to kaji ya ƙara larabcin kuma to nan ho yanzu za a tsere ma wasu dan yanzu an koma luga ma to kai shi kai dan maraba sai ka taya sai ka taya ka zo kai magana yau shugaban masu godiya na nan yau ba eh yana nisa ina to shine ya tambaya ai shi ma ba ya tambaye ku ba a tambaya ya ce ce ya ce bari ka ji amma baka ji an sanda ya ce ba ya ce ta wannan ca istifhamu ta ya yi hadisi da ake magana a luga ya tambaya tambaya ya aluga ya ce aluga ga ka'ida shi alaran shi ya tambaya lugawiya ya ce yanzu mushabba ake magana shi ya fi ƙarfi ko hun bihi a ba haka yake a ka kai shi inda ba zai yi haka nan ba gaskiya ba ka tuna fa magana annabi ake magana nan ai ba zai yi yace haka nan ba shi da aka maida abun alluga ai wani lokacin an zo ana iya magana a sharhi na luga dan a wasu kwakwalwa amma sai a ce hadisin ai ba zai yi mu mutum fahimtar cewa zai mu annabi magana haka ba na'am na zai tashi ko kaji ko yau wato amma gama da shi dama tun tuni bai tuwar kaba ma yanzu zai wani gardama ya kana bacci kuma da <laughs> ba bai da haka nan ko ba yi a <laughs> zai to kai bacci ma kake to a bari haka da aje a wasu ku je ku wasa kwakwalwa ku can ba za a ba za a ban kai da shi an jima ku yi jiya ku yi an jima shi alaran kada ya tafi ya tsaya tun da shi ya kawo aikinsa ya fayyace makushi. shi ehem ga shi nan dai litta'imi shakiri min al'adari saboda haka wanda ya ci ya gode yana da lada mithlu ma lissa'imi sabiri irin wanda ake ba wanda ya azumi kuma mai haƙuri wanda ya ci na hadisin sahihun ne kuma rawahul hakim ahmad fil musnadi wa tirmidhi wa ibn majah wanzur sahih al jana na abun nan din su wa fil hadisi sharif inna allaha yabtalil abda fi ma atahu Allah tabaraka wa ta'ala yakan jarraba bawa cikin abin da ya bashi fa in radiya bima qasama Allahu lahu burika lahu fihi wa wasa'ahu idan ya yadda da abin da Allah ya bashi ya raba ya bashi burika lahu fihi sai Allah ya sa masa albarka a ciki wa wasa'ahu kuma ya yalwata masa wa in lam yarda bima lam yubarak fihi lam yubarik fihi lam yubarik in ko bai yi godiya ba to ba za a bai yadda ba bai gamsu ba to ba za a sa mai albarka ba a ciki wallam yazid ala ma kutiba lahu kuma ba za a ƙara mai ba kan abin da aka rubuta mai za a tsaya keke da keke kenan wa hadar akhil muslim na aka nan ana kira ya kai dan uwa musulmi haka yar uwa kowa ya ji tsoro min tughyanil mali kada mutum ya yadda dukiya ta halaka shi ta ruda shi wa mad da mutum ya kiyayi bautan dukiya ko bautan wani abu na kayan duniya faqad yuhawwiluha Allahu alayka azaban in Allah ya ga dama yana iya canza ma wannan abu ya zama azaba Allah ka tsare ni wa ana bi hurairah radiyallahu anhu qala qala rasulullah sallallahu alaihi sallam wanzan Allah ya ce ta'isa abdud dinar wa abdud dirham wa abdud dirhami wa abdul khamisa wanda yake abun nan ba bawan dinariya ya halaka haka nan bawan dirhami ya halaka haka nan bawan khamisa wani suka ce khamisa ko riga ko wani abun kamar shimfiɗa na akwai khamila ma duka waɗannan in utiya rariya idan an bashi sai ya gamsu wa illa mi yuta sakhata in ba a bashi ba sai ya hushi ta isa wan takasa ya yi asara ya taɓe, wa shi ka falan taqasha yace ko kaya ta ci zai Allah kada ka cire mai kayan nan ka bar shi ta jimai ya ta toye ta fama tunda bai godiya wannan aka ce nan gashi can ƙasa ya ce wa idza shi ka falan ƙasha. ai du'a'un ne minan nabi alaihi annabi ya yi masa addu'a ne wadda take mai muni cewa idza dakhalat alaihi idza dakhalat shawqatun fi jasadihi idan kaya ta shiga cikin jikin shi ma fala tukhra takhrudu hatta tahlikahu kada kayan ma ta fita sai ta halaka shi ko kaya ya taka Allah ka kashe shi dan rayuwa irin wannan ba shi da amfani da baya yarda da abin da Allah ya bashi to ko kaya ya taka aka ce Allah kakkai raba shi da kayan nan har sai ƙayar ta kashe shi saboda mugun bawa ne ko muguwar baiwa tuba li abdin khadha bi inani farasihi fi sabilillah aljanna ta tabbata ga bawa wanda ya rike akalan dokinsa saboda Allah ya tafi yaki wa ash'asa rasuhu kan shi muzu muzu magabaratan qadamahu kafafunsa suka yi kura budu budu in kana fi hirasa kana fi fil hirasa in aka sashi wajen gadi nan zai tsaya wa in kana fi saƙa." in aka sashi aka ce can baya baya zai tsaya kana fi saƙa." Minista ista'adana lam Udallahu, in ma da zai nemi cewa a bashi izini ba a bashi saboda ba dauke shi komi ba wa in shaffa lam shaffa, in ya nemi alfarma ba a yi masa saboda ba a ganin shi wani abu amma tun da shi ya yarda da matsayin da Allah ya bashi kun ga sakamakon shi aljanna wa qala al-imam al-hasan wato imam al-hasan yace inna Allah la yumatti'u bin ni'mati ma sha'a Allah tabaraka wa ta'ala yakan ni'imtar da mutum da ni'ima abin da ya so iya inda ya so fa idza lam yushkar ay qallabaha alaihim azaban idan mutane ba su gode ma wannan ni'ima ba da aka ba su to Allah sai ya juya wannan ni'iman ta koma azaba azana Allahu ajarana ina Allah ya ga dama zai bada ni'ima a ji dadin ta yadda ya so idan an gode ka doge idan ba a gode ba ya juya ta ta zama azaba قال الإمام الخشيري عن إهلاك قوم سبع wannan babban malamin Imam al ya yayi magana game da halaka mutanen Saba da aka yi aka ce ma ma umilu illa bimastujibu ba ai masu mu'amala ba sai da abin da suka cancanta wama waqau illa fil wahdati allati hafaruha basu fada ko ina ba sai cikin ramin da suka tona da kansu su suka tona ma kansu ramin da aka fadar da su a ciki wa ma qutilu illa bisayfi alladhi sana'u ba a kashe su ba sai da takobin da suka kera da kansu su suka kera takobin kashe su wannan yana nan cikin lataiful isharat juz'i na uku shafi na 181 adana ajarana wannan shine wannan karshen waɗannan mutanen saba sai kuma gobe in kaddara Allah a gobe babu ko gobe ko tafsiri za a gobe da tafsiri ne muna ƙara sanarwa don ranar wasu ba su ji ba ran juma'a mun ce ne ran juma'a tun da littafin yana da yawa kada mu daina yin tafsiri tun da a nan ne ran juma'a sai mu tafsiri don haka gobe insha Allah kowa ya aje wannan ya dan huta an ba da hutu na wannan sai kuma ran asabar a dawo da shi amma gobe juma'a a zo da tafsirin alqur'ani aisaru tafasir in qaddara Allahu lana albaqa naktafi bi hada na'am subhanaka allahumma rabbana wa bihamdika نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك اللهم يا ربي يا أرحم الراحمين يا رحم الضعفاء والفقراء والغرباء والمساكين أنزل رحمتك علينا وعلى والدينا وعلى سائر المسلمين الموحدين في كل مكان اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم أعذننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية اللهم ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا اللهم استر عيوبنا واغفر ذنوبنا وطهر قلوبنا ونقب ضمائرنا وحذب أخلاقنا وقو إيماننا وسدد عند السؤال جوابنا وإلى عمل أهل الجنة اهدنا وتوفنا وانت راض عنا واحشرنا في زملة نبينا وتحت لواء حبيبنا واسقنا بيده الشريفة شربة هنيئة مريئة لا نزمع بعدها أبدا يا رب العالمين وصل اللهم وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين